This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis bakwai ga watan Nuwamba a shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam jiya laraba mataimakin shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta amince da shan kaya a zaben shugaban kasar inda ta kira Donald Trump ta taya shi murnar nasarar da ya samu. Kawayen Amurka a Turai sun taya zaben shugaban kasar Donald Trump murna bayan nasarar da ya samu a zaben shugaban kasar da aka gudanar. Haka kuma za a ji cewa rundunar sojin Ukraine ta faɗi jiya laraba cewa ta harbo jiragen sama marasa matuka 38 daga cikin 63 da sojin Rasha suka damar a har cikin dare. To a cikin shirin namu na yanzu kamar yadda aka ji a kanin labarai. Za ku ji cewa mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gabatar da jawabin amincewa da kayan da ta sha a hannun Donald Trump a zaben shugaban kasar da aka yi a shekaran jiya talata. To ko mai masana ke cewa game da jawabin na Harris? Ta yi magana mai kwantar da hankali ga magoya bayanta da nuna tawalu da godiya ga ubangiji na rashin nasara da bata yi ba Garba Suleiman Krakwa kenan mazaunan jihar Boston a nan Amurka muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Idan muka leƙa ƙasar Ghana inda ake shirin zaben gama gari a wata mai zuwa. Za ku ji abin da wasu 'yan ƙasar ke cewa game da nasarar da Donald Trump ya samu a zaben shugaban ƙasar Amurka. sannan kuma za mu kawo muku shirin domin iyali wanda grace alheri abu ta shirya za ta kuma gabatar amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko to jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya an zaɓi tsohon shugaban amurka donald trump a matsayin shugaban ƙasa na 47 ya doke mataimakin shugaban kasa kamala harris don samun wa'adin shekaru hudu a fadar white house wanda zai fara a watan janairu mai zuwa a cikin takara mai cike da takaddama trump ya samu akalla wakilan zaɓe 292 daga cikin 538 a zaben da ranar talata kuma ya zama shugaban amurka na biyu da ya ci zaɓe wa'adi biyu ba a jere ba bayan clover cleveland a shekarun 1890 wato shekaru 134 kenan nasarar trump da sanyin safiyar laraba ya gode magoya bayansa a wani gangami a florida incredible movement this was a movement like nobody's ever seen before and frankly this was i believe the greatest ya ce wannan yunkuri ne irin wanda ba a taba ganin irinsa ba kuma a gaskiya wannan shine na yi imani ita ce mafi girman fafutukar siyasa da ba a taba yi ba ba a taba samun irin haka ba a wannan kasar ba watakila har ma a sauran kasashe trump ya kuma ce zai yi aiki don samar da amurka mai karfi da zaman lafiya da kuma wadata a ɗaya bangaren kuma jiya laraba mataimakiyar shugaban ƙasar amurka kamala harris ta amince da shan kaye a zaben shugaban ƙasar, inda ta kira tsohon shugaban ƙasar donald trump da wato ta taya shi murnar nasarar da ya samu tare da shaida magoya bayan ta cewa lokaci bai yi ba da za a kawo ƙarshen fafutuka ta samar da sauyi ga ƙasar. ta ce yana da kyau a ji bakin ciki da takaici yayin da take jawabi ga taron jama'a jami'ar howard da ke washington dc yayin da ta amince da wannan zaɓe ba ta amince da yakin da ya rura wutar yakin neman zaben ba. Trump ya lashe zaben da aka gudanar a ranar Talata inda ya zama shugaban kasa na 47 yayin da ya kama akalla biyar daga cikin jihohi bakwai masu mahimmanci aka fafata kuma yana kan gaba a sauran biyan yayin da ake ci gaba da kiraye ƙuri'u. Trump da mataimakinsa sanatin jihar Ohio a karan farko J.D. Vance za su fara aiki ranar 20 ga watan janairu na tsawon shekaru hudu a fadar white house Kawayen Amurka a Turai sun tai zaɓen shugaban ƙasar Donald Trump barna bayan nasarar da ya samu a zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar a ranar Talata. Duk da tsananin damuwa a nahiyar kan abin da wa'adin na biyu zai iya nufi ga dangantakar da ke tsakanin ƙasashen yankin. A Birtaniya abin da ake kira dangantaka ta musamman da Amurka wadda darajarta ta daɗe sai dai kuma firaministan birtaniya keir starmer ya shiga tsaka mai wuya da tawagar trump a watan da ya gabata bayan da jami'an jam'iyyarsa ta Lebo suka ba abokiyar takararsa kamala harris shawarwarin zaɓe a fagen yakin neman zaɓe duk da haka starmer na daga cikin shugabannin duniya na farko da suka taya murna wato trump murna da sanyin safiyar laraba To an jima kaɗan sarfili zai dawo da ƙarashen labaran duniyar amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kamala Harris mataimakiyar shugaban Amurka kuma 'yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat a zaben da aka yi a cikin wannan makon. a jiya laraba ta amince da kayan da ta sha a hannun donald trump na jam'iyyar republican a hukumace a wani jawabi da ta gabatar a nan birnin washington dc ta kuma karfafa magoya bayanta a kan kada su karaya kuma kada su daina fafutukar tabbatar da dimokuraɗiyyar ƙasar na tuntuɓi masanin harkokin siyasa malam garba suleiman krako madakin sami naka mazaunin jihar boston a nan amurka game da jawaban inda da farko na tambaye shi shin wani irin lafazi ne Harris ta yi amfani da shi a jawabin. Kamala Harris yar takarar shugaban kasan Amurka da ta sha kai a hannun shi tsohon shugaban kasa Donald Trump ta yi magana mai kwantar da hankali ga magoya bayanta da nuna tawalu'u da godiya ga Ubangiji na rashin nasara da bata yi ba ta kuma yi godiya ga duk wanda suka taimaka mata wajen gwagwarmayar neman wannan zaɓe na shugabancin ƙasar amurka da ba ta nasara ba ta yi godiya ga iyalinta sannan a wannan wuri ta nuna yadda ta kai hankali nesa kamar yadda yake daman wannan an saba ta mm. kira shugaban ƙasa donald trump ta yi mishi murna nasara da shi ya yi to wannan yana ɗaya daga cikin lafazi da kalamai da ta yi masu sosa hankalin rai a wannan wuri. menene babban sako a jawabin nata? Wato babban sako a wannan gangamin taro da ta yi domin ta yi bayanin wato ta rungumi kadara shine ta nuna ba ja da baya ba gudu ba tsoro wato kamar yadda hausawa sukan ce ja da baya ga rago ba tsoro ba ne duk hmm. shirin faɗa ne ta ɗan yi a wanda sai wanda ya gane abin da take nufi kamar cin zaben shi ɗin nan amerika za ka shiga cikin wani yanayi mai duhu bisa ga bayanin da ta yi cewa babu eh, eh. babu ja da baya a gwagwarmaya hakan na nuna alamun yiwuwar za ta ƙara tsayawa takara nan gaba? To kamar yadda dai muka yi ta faɗi lokacin gwagwarmiyar nan ba a san mace tuwo ba sai miya ta ƙare to ga dai miyan ta ƙare saboda haka kamar yadda take maganan future future future wato gaba gaba mm. to a nan ba mamaki idan ta ko kuma amurka suka ga rawar da shi donald trump zai taka a wannan karnin eh, shugabanci da zai yi na shekara hudu hmm. to idan har akwai waɗansu lapses wato waɗansu na kasu hmm. to tana iya duk tanajin waɗannan abubuwan ta fito ta nemi takarar tsayawa domin karo na biyu To, wani saƙo Haris ɗin ta tura ga magoya bayanta kuma wani irin kira ta yi ga jama'a musamman ma 'yan ƙasar tsiraru? Wato, kiran da ta yi ta nuna cewa ta lura a wannan guri mutane sun yi dama kowa baya cikin farin ciki to amma a rungumi kaddara a bar mu Allah komai ta ce amma a ci gaba da jajircewa wajen yaƙi da neman yanci neman eh, kare mutuncin eh, kowa da kowa ta yi kira akan haɗin kai a haɗa kai a gudu tare a tsira tare a kai ga nasara me za ka ce game da jawabin baki daya idan aka kwatanta da wanda wasu 'yan takara da suka sha kayi a baya suka yi? eh to kamar a takaice wannan bayani da ta yi wato ya nuna ma duniya ta rungumi kaddara ta koma ga Allah ta bar mu Allah komai Allah mai yin yadda ya so ne sarki zaben Allah Malam Garba Suleiman Krako kenan masanan harkokin siyasa mazaunin jihar Boston a nan Amurka mun gode. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Nasarar da Donald Trump ya samu a kan mataimakin shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris ya mamaye harkokin yaɗa labarai a nahiyar Afirka a jiya Laraba. inda rahotanni ke nuna irin damuwar da wasu ke ciki a nahiyar. A Afirka ta kudu, jaridar Business Day ta wallafa wani ra'ayi mai taken dawowar wadda Trump na nuna wani babban sauyi kan yadda Amurka za ta tunkari Afirka, yayin da wata jaridar kasar The Sunday Times ke gudanar da wani zaben jin ra'ayoyin jama'a da ke tambayar shin kun damu da zaben Donald Trump a matsayin shugaban Amurka? Wani zane da fitaccen mai zane-zanen siyasa na Afirka ta kudu, Zafiro ya yi. a cikin jaridar daily mavericks ya nuna yadda duniya ta firgita tana kallon talabijin yayin da ake bayyana sakamakon zaben amurka kasuwanni ma lamarin ya shafe su inda kudin afirka ta kudu rand darajarsa ta faɗi da kusan kashi uku cikin ɗari a farkon sawo'in buɗe hada-hada rundunar sojin ukraine ta faɗi jiya laraba cewa ta harbo jiragen sama marafa tuka guda 38 daga cikin 63 da sojin rasha suka harba a harharin cikin dare rundunar sojin saman ta ukraine ta ce ta kama jiragen da ke kan yankunan chakasi da chernihiv da kirovat da kiev da mikilov da odessa da sumi zatomi da kuma zaporozhia vitali kim gwamnan mikilov ya faɗa ta kafar telegram cewa harin na rasha ya lalata kayayyakin samar da makamashi amma bai cutar da kowa ba ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta sanar jiya laraba cewa ta lalata wasu jiragen yakin ukraine guda biyu a yankin kirks da kuma wani jirgin sama mara matuki a saman orziol jami'an rasha sun ce ba a samu nasarar rayuka ko jikata ba daga ƙarshe jiragen yakin ƙasar isra'ila sun kai wasu hare-hare kan garuruwa da dama a kudancin ƙasar lebanon da kuma beka bali a jiya laraba wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama yayin da sabon shugaban ƙungiyar hezbollah ya yi cewa dakarunsu za su fafata da isra'ila har sai an tilasta musu neman zaman lafiya za mu sa makiya su mu kawo ƙarshen ta'addanci in ji na'im kasim a wani jawabi da aka naɗa daga wani wuri da ba a bayyana ba ya ce za a iya samun hanyoyin tattaunawa kai tsaye idan isra'ila ta daina kai hare-hare kasim ya ce lokacin da makiya suka yanke shawarar dakatar da ta'addanci akwai hanyoyin tattaunawa da muka bayyana a fili tattaunawar kai tsaye ta hanyar gwamnatin labanan da kakakin majalisar nabi berry in ji kasim Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Har ila yau jama'a a sassan duniya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da nasarar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya samu a zaben da aka gudanar a ƙasar ranar Talata. A Ghana, inda ake shirin gudanar da zaben shugaban ƙasa a wata mai zuwa. 'Yan ƙasar da manazarta su ma sun tofa albarkacin bakinsu a kan yadda ta yiwu manufofin gwamnatin Trump su shafi Ghana musamman ta fannin tattalin arziki. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Hamza Adam. Shekaru hudu bayan ya bar ofis, Donald Trump zai sake komawa fadar White House bayan nasarar da ya samu na zaben shugaban kasar da aka gudanar tsakaninsa da Kamala Harris a shekaran jiya talata. Dan jam'iyyar Republican mai shekara 78 a duniya ya yi nasara akan Kamala Harris ne a dukkanin bangarori da suka hada da na wakilai masu zaɓe na musamman da ma na gama gari sai dai kwace ikon da jam'iyyar republican ta yi a majalisar dattawa zai kara wa gwamnatin donald trump karfi wajen inganta wasu manufofinsa ciki har da daukan matakai akan bakin haure bunkasa tattalin arzikin kasar tsaro da dai sauransu to sai dai daga nan kasar ghana jama'a da dama sun tofa albarkacin bakin su dangane da nasarar da donald trump din ya yi tare da matakin da ya shirya ya dauka galibi dai sun yi na'am da manufofinsa amma matakin tisa kiyar bakin haure waɗanda ba su da izinin zama kasar amurka shine damuwarsu sunana kuma shabi abdulkarim gaskiya dai cin shi ne mu ya muna dadi da bai muna dadi ba guda don damuwa da zai yi da bakin mutanen mu da ke ga in ba don shi bane da ba mu da problem da shi sunana idin yalwa alhassan ina ra'ayi da policies din shi kana san ko especially batun gayism da lesbianism da some of the taxes na zai fitar kan su citizens da suke america amma abu guda kuma da ban yi murna kan win election shi ba shine wa'annan brothers mu da suka bi barauniyar hanya suka shiga american nan dubban 'yan ghana sun dogara dogara da kudaden da yan uwansu a Amurka ke aika musu a matsayin tushen rayuwarsu. Yawancin waɗancan dangi a Amurka masu neman mafaka ne don haka har in gwamnatin Trump ta kori waɗannan bakin haure bayan sun rasa shari'o'insu mutane da yawa ba za su samu tushen samun kuɗin shiga ba kuma hakan ma zai iya shafar tattalin arzikin kasar sabida kudaden da ake turawa Ghana daga ketare ciki har da Amurka sun kai kusan kashi shida a cikin ɗari na ɗaukacin kudaden shiga da ƙasar ke samu shekara-shekara a cewar wani rahoton baya-bayan nan na babban bankin kasar Ghana. Ko shin wani mataki ne ya kamata da gwamnatin kasar ta ɗauka domin rage radadin da za a iya ji har in sabuwar gwamnatin Trump ta inganta manufarta da zai iya shafar al'umman kasar da ma tattalin arzikinta? Dr. Najib Ibn Hassan mai sharhi ne kan tattalin arziki. siyasan mu kuma da su da hankali kirkiro wato ayyuka da za su yi su taimaka ma kasa ina ga wannan shugaban da ke ciki na kufalo niyan shi ne ya ce kuma batun industrialization wanda zai create employment haka kuma gandamar kuma yana ba 24 hour economy wanda kamar zai zai buɗe dama a samu ayyuka to in haka kuma gaskiya ya tabbata to ina ga zai taimaka yadda za a yi kamar kowane gani ya tashi yana neman aiki ne ko da kaɗan ne wanda dai zai taimaka ma rayuwar shi. Ghana na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke koyi da tsarin demokuraɗiyya na ƙasar Amurka kasancewa ita ce uwa uba na demokuraɗiyya amma ko ƙasar ta fuskanci wani ƙalubale a ta. na shekarar ashirin inda ma aka yi hatsarin rayukan mutane takwas abinda ke neman dushe farin jinin ta fanni na demokuraɗiyya. Musa Dankwa, daraktan cibiyar bincike a nan ƙasar Ghana ta Dankwa Institute da ke Accra ya bayyana cewa ya kamata Ghana ta ɗau ɗarasi kan yadda aka tafiyar da zaɓen ƙasar Amurka. In ka duba abin da aka yi a America it is very interesting in the sense kaman kowa na kawo raye magani ana ye ye ye ye mu gane nan kuma ya kamar mu biye wannan kind of um, al'amarin sha'anin zabe ba fa ba bisa inda mu miya mu mu copy rayin da aka yi abin turai ya yi sauki ana sa ran za a rantsar da zaɓaɓɓen shugaban kasar na Amurka a ranar Litinin ashirin ga watan Janairu na shekarar biyar Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana. Madalla a gaida Hamza Adam, to har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka kan ba. Ku jama'a tambaya ni ke da an ba kowa irin darajar shi ko kai mace ko namiji. A gaskiya dimokuraɗiyyar mu muna da sauran aiki. Ba ma kawai wai matsayi kamar irin wannan na mataimakiyar shugaba ba a'a. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Duk da yake yunkurin mataimake shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris na zama shugaban ƙasar ta 47 da kuma zama macen farko kuma bakar fata da za ta rike wannan mukamin bai kai ga nasara ba. Takarar tata ta ɗauki hankali a ƙasashen duniya bisa dalilai da dama, kama daga dama da aka bata da goyon baya da ta samu tsakanin 'yan uwanta mata da sauransu. Shirin domin iyali ya haɗa kan masu kula da lamura a nan Amurka kwararre a fannin ilimi kuma magidanci Dr. Yusuf Alasan a jihar Missouri da kuma Hafsat Yakubu a Chicago domin nazarin tasirin takarar tata. Malama Hafsat ta fara da bayyana abin da ya fara bata sha'awa da tsaida kamala takara. a nan an ba kowa irin darajar shi ko kai mace ko namiji especially a irin kasashe haka na amurka ba kamar nan gida ba so wannan daman da ya ba kamla gaskiya abu ne wanda ya yi ma mata daɗi da waɗansu mazajen ko da dai ba duka ba dai sannan kuma a gani na da ganin yadda wasu ma suke ta faɗa especially matan ƙasan nan wurin abu ne da ya sa darajar mata ya ɗaukaka wanda da zai yi kyau a gida afirka ko najeriya irin mu yi koyi da irin wannan mu mata ma mu dinga mara ma mata 'yan uwanmu baya akan irin abubuwa haka da in mace ta fito tana neman ta yi shugabancin wani abu ko ta jagoranci wani abu ya kamata mu mata don ba kasafai ake ba mu dama mu fito mu yi irin wannan mataka rawanmu ba yawanci komai an fi cewa maza maza maza to shi sa a gida din yawanci yadda kika ga ya faru wasu matan da suka fito ba su samu support na mata 'yan uwansu ba wanda wannan tuni gaskiya abin bakin ciki ne a ce mace 'yar uwarki tana neman ɗaukaka amma kin ki kimara mata mun ki mu ba mata 'yan uwanmu dama su ma su fito su yi yadda waɗansu mazan su ma suke wanda shi ma wannan abu ne waɗanda 'ya'yanmu jikoki tattaɓa kunni suka ga ana yi za a ci gaba da irin wannan abun gaskiya amerika gaskiya ta burge a irin wannan abun dr alasan akwai mata da dama da ke da sha'awar tsayawa takara a kasashenmu akwai waɗanda suka bayyana cewa ma duk da yake sun fara samun haske a cikin yunkurin nasu sukan je neman goyon baya ko tsakanin shugabannin al'umma ko kuma malamai a nan ake rushe takararsu ana bayanin cewa mata bai kamata su tsaya shugabanci ba ko su nemi wannan da wancan menene ke kawo haka ne akwai lokacin da za mu kai a mu. da mata za su iya samun wannan dama idan kika duba ko da nan Amurka da ita yanzu kamila Harris ta samu wannan dama ai ba demokradiyyar su ai ba ta yoyo din nan ce. shekara Amurka eh, ɗari nawa ɗari biyu da yan kai ko to amma ba wannan ne abin nan ba kamar yadda ita wannan mai bayanin karshe ta faɗa akwai abu ɗaya a ƙasar nan ino za ki ga kamar yadda shi biden da ya ɗauko ta harin sai saka ta zama mataimakiyarsa kin ga duk abin da ake za ki ga cewa suna wato darajanta duk wani wanda ke da wannan mukamin ko da ba mace bace ko da namiji ne haka za a kan ba mashi to bantana kuma mace kuma aka yi sa'a mace ta farko wacce take yar baka you kamar yadda ce tun da dama hillary ta taba yi a wancan lokacin da sau gwamna da da shi donald trump waɗansu matan kuma banda batun rashin samun goyon baya tsakanin al'umman nan akwai kuma matan da mazansu ne suke hana su e, fita takarar nan haka ne to in kamar yadda nake cewa a gaskiya demokradiyyar mu muna da sauran aiki a gaba idan kin duba ba ma kawai wai matsayi kamar irin wannan na mataimakiyar shugaba ba a'a mukamai ma wanda za a ce you know mata sun shiga ciki da sauransu za ki ga babu yawa ko da a kudancin najeriya ba ma wai a kasar hausa inda muke da musulunci da sauran abubuwa na al'adunmu na kasar hausa ba gaskiya mata ba a ba su dama kamar yadda mu maza ake ba mu dama a siyasance to kuma kamar yadda ce wannan ita siyasa dama arowa muka yi da sauran mu kanmu kafin mu fahimce ta amma wannan yanzu wani abu ne da zan ce ya buɗe mana ido gaba daya kasashen afirka ba mu a najeriya da muke kallon irin wannan yanayi da ita vice president kamala harris ta yi kyakkyawan takarawa idan kin duba yadda ma aka yi wannan zaben gaskiya zan ce rashin sa'a ce satinta nawa da fara wannan duka duka watanni uku da zaɓe eh haka Donald Trump shekara nawa yayi shekara takwas banda hudu da yayi ta farko da ya ci zaɓe hmm. sannan kuma ya zai hudu wacce bai ci ba takwas ko eh. sannan kuma ya zai da Biden ya zama gogaggen dan siyasa amma in kin duba ita lafazinta da bayananta da yadda take kiran jama'a abin sha'awa ne da yadda ta yi zan ce allah ne dai kawai bai ba ta sa'a ba kuma wannan zai zama wani abun koyi ba ma gama wai matan amurka ba ko abin nan ba har mm. kamar yadda muke magana yanzu har matan mu na afirka mm. wannan wani abu ne wanda ya kamata su yi koyi da ita to malama hafsa wani darasi mata kasashen nahiyar afirka za su iya koya daga wannan takarar tata eh to zan ɗan yi tsokaci kaɗan akan abin da malam alhassan ya faɗa mm. kin ga kamar yadda ya ce yaushe mu muka fara siyasa kuma gaskiya ne sannan abin da aka ce kamar a afirka ko najeriya kin ga culture ɗinmu mm. gaskiya yana cikin eh, al'adu yana cikin babban dalili da yake sawa yawancin mata ba ma iya motsawa mu je sama dinne culture ɗin ya riga ya nuna cewa abubuwan nan na maza ne ba na mata ba ne a ko ina ko ba arewa ba ko a kudancin najeriya ne yawanci mata akwai irin waɗannan abubuwan in ba yanzu ba dai da ido ya fara buɗe ana ganin abubuwan maza ne bai kamata ke mace ki je kina ningulin a cikin maza ba so yana cikin babban dalilin da ke ƙara don kwafar da mata da irin ba ma iya motsi mu miƙe mu kai ga irin wa'annan abubuwa amma maybe with time zuwa nan gaba maybe kilan kuma abu na ƙara budewa ana maybe mata mun ƙara mun samu jajircewa mu ma mu kai ko dai ba a yi daidai da maza ba maybe an yi kusan dai haka. To na darasi mata za su iya koya a nan? Babban dai abin da zan ce dai a nan maybe especially ina kira ga mata idan abu ya zo haka mu mata mu yi kokari mu ma mu mara ma mata baya mu dinga ganin mu daina ganin ca ah, wannan mace ne ma me za ta yi don gaskiya tsakani da Allah wani lokaci sai an ba da dama zaka iya ganewa cewa a'a ashe ita ma za ta iya yin abu kaza so idan mata suka fito suna neman abubuwa na ci gaba haka a shugabanci mata ku yi ƙoƙari a fito a mara ma mata baya suma a gwada a gani kilan za a ce a ah, gwamnati a shira aka zaɓi waccan so ni ina ganin abin da dai ya kamata kenan mu mata a afirka ko a najeriya ko mai mu mara ma junanmu bayan ma idan abu ya kasance ya fito mace tana son wani abu mu yi kokari mu mara mata baya don gaskiya mata da kike gani mu mata yawancin lokaci mu ne ciwon kanmu kanmu mu da kanmu mm. mu muke muke muke dan kwafar da juna mu ba wasa ba ba an ga da kike gani wallahi mu mata muna da namu problem din sai ki gan mace gashi wannan kina ganin eh ya kamata ki taimake ta baki ba abin da ya hada ku sai ki ga akwai wani abu ban gane irin wannan kishin ba ni mace ce fa amma in na kalli irin wannan abubuwan yana ban mamaki so mu cire wannan a zuciya mu ɗaga junan mu ma mu ci gaba mu daina kallon ai mace ne ba za ta iya yin komai ba ina ganin shi zai kawo ci gaban mata a duk duniya ma kaɗai ba. To Madalla da fatar an saurari bayanan naku da kunnuwan basira abinda lokaci ya bamu damar kawowa kenan a yau sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Yusuf Alasan a jihar Missouri da kuma Madam Hafsat Yakubu a Chicago da suka bakunci shirin. Sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya. Madalla a gaida Grace Alheri Abdu, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice an zaɓi tsohon shugaban Amurka Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa na 47 ya doke mataimakin shugaban ƙasa Kamal Harris don samun wa'adin shekaru hudu a fadar White House wanda zai fara a watan Janairu mai zuwa. A cikin takara mai cike da kaddama, Trump ya sama akalla wakilan zaɓe 292 daga cikin 538 a zaɓen ranar Talata, kuma ya zama shugaban Amurka na biyu da ya ci zaɓe wa'adi biyu ba a jera ba bayan wato Grover Cleveland a shekarun 1890 wato shekaru 134 kenan da suka gabata. A ɗaya bangaren kuma jiya laraba mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta amince da shan kai a zaben shugaban ƙasa. inda ta kira tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ta taya shi murnar nasarar da ya samu tare da shaida magoya bayan ta cewa lokaci bai yi ba da za a kawo ƙarshen fafutuka ta samar da sauyi ga ƙasar. Ƙawayen Amurka a Turai sun ta zaɓen shugaban ƙasar Donald Trump murna bayan nasarar da ya samu a zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar a ranar Talata duk da tsananin damuwa a nahiyar kan abin da wa'adinsa na bi ka iya nufa ga dangantakar da ke tsakanin ƙasashen yankin da shi. To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Sarfila Hashin Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyar mu ta yau Nashwan. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.